mun sha yi musu magana cewa su biya kuma an yi musu wasiƙa ba su biya ba su da suke bi ba kuma mu ayyukan da muke a airport yawanci ba wai muna samun subvention ba ne daga gwamnati a biya salari na ma'aikata shi yasa shi shugaban mu managing director na farm wato alhaji sale dunoma ya ba da wannan umarnin cewa an ba da nan kwana bakwai su yi kokarin su zo su biya kudaden da suke bin bashi. Kamar nawa ne jimallar kuɗin da ita hukumar taku take bi bashi? To, bazuka da sun kai kusan biliyan sha bakwai. An ba da lokaci an yi mitin da su amma ba su yawa nan ba su suka ba. Shi yasa wannan lokacin aka ba da lokaci cewa nan da kwana bakwai idan ba su yi ba za mu ɗauka matakai da ya kamata ɗauka da muna samu samun biya kuɗaɗen ne. Wani mataki kuke shirin ɗauka idan ba su biya ku ba su sukan ba ya zuwa wannan wa'adi da kuka shata? To akwai mataki iri-iri amma yanzu na farko dai ba za mu iya faɗa matakin da za mu ɗauka ba amma mun san sai ita kamfani eh, da manajin director an zo na an yi shawara za a san matakin da za a ɗauka. Wasu za su yi tunanin cewa menene sa Tintin ba ku tada wannan batun na abiya ku ba su sukan da ake wato kuke bin mutane ba sai yanzu ai mun daɗe muna tayar da maganin biyan su suka in ka tuna daga akwai lokacin da har mun hana wayansu harka a jirgi da muka tsaye da wayansu ma'aikatan mu sun tsaye da wayansu harka ce sun biya ba su suka amma daga baya aka zo aka yi magana aka ce a bari a bada lokaci to duk matakan nan mun riga mun ɗauka daga baya amma har yanzu ba su ba su respondin ba kamar yadda ya kamata. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki dan amshi na kai ga maro kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis maso zowa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Sai an sha wuya a kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ci. Gama da zamani na kawai mu a kaznike yawo na. Yanzan hannu na hau doki na hau keke ina bisa babur. yanzu gani akan motoci na tabbata gumi na nake ci na ci kuma kowa ya miƙe dangi ku tattale ku neme na kanku ku kowane gumi na yake ci kayan yara na ci shata alhaji dan kadnawa yau ya zo legas ya zauna amma hakkin shi ya zo ne ma kayan yara gumi na nake ce kayan yara gumi na nake ce a ni ma dodo gumi na nake ce kayan yara gumi na nake ce gama wasu na opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce kayan yara gumi na nake ce na gama manomi ya tafi gona sare haki da gyara shi ma wannan gumi na yake ci. Tuna da direba matukin mota, mota an mata kaya, ya hau ya tada ya tuka, ya ruga ba dare ba rana, shi ma wannan gumi na yake ci. masu su leƙa nan gun, su leƙa nan shi ma wannan gumi na in kaga mutum yana zanna tsaf kuma ya yi naɗi ya zanna hayya ban kafara alkyaba ya fila filai ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ce kayan yara gumi na yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau ko wani gumi ne yake ce kayan yara gumi na yaro ne